بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فؤور ثم مرجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم, إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا أو نعقل ما كنا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 wanda ya kaddarta mu cikin wannan masallaci masallacin alhaji umar mutsallif da ke nan makera a cikin garin funtuwa a jihar katsina mahaɗu a safiyar talata bakwai ga watan ramadan ta shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai wadda wannan ya daidai da ashirin da hudu ga watan februari shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya kafin mu ci gaba da karatu kun san mun kaddamar da kwamitin marayu kuma muka yi kira a taimakawa marayu fi sabilillah wannan taimako da kuke badawa sanadiyarsa da sauran gudunmuwa da 'yan uwan musulmi 'yan uwan musulmi suke badawa a wannan gari muka kafa wato makarantar marayu wannan majalisi namu na tafsiri cikin ƙarfin Allah ya samar da makarantar marayu na farko a jihar Katsina wadda kuma alhamdulillahi wannan makaranta ta marayu tana nan makera ne amma makaranta ce ta marayun funtuwa lokal gamman gaba ɗaya to kuma muna da buri na musamar ma wannan makaranta da sakandare albai su yi karatun firamare su yi karatun sakandare so da yawa mazaje sukan mutu su bar ku iyaye mata da marayu to gata mafi girma da za a yi waɗannan marayu shine a ba su ilimi da tarbiyya nan gaba su ma su zama wani abu su muna fatan ku ci gaba da ƙoƙari wajen tattara waɗannan gudunmuwa kuma su 'yan kwamiti cikin 'yan agaji da 'yan nisa'u sunna da Allah a tattara wannan gudunmuwa a samar da lissafi yadda zai tabbatar da cewa ya kai ga hannun marayun wannan gari insha Allah ajiya alhaji babangida jargaba Allah ya kara masa lafiya ya kara masa yalwan arziki ya shirya masa zurriyarsa ya kare dukiyarsa ajiya ya ba marayun funtuwa local government miliyan talatin da biyar da dubu ɗari uku da ashirin miliyan talatin da biyar da dubu ɗari uku da ashirin a cikin waɗannan kuɗaɗe da alhaji Babangida gidajar gaba ya ba marayu an warewa makarantarmu ta marayu wadda wannan majalisi namu ya samar an sanya miliyan biyu da dubu ɗari bakwai da arba'in da tara da ɗari tara da hamsin an sanya shi a cikin asusun marayun da wannan majalisin tafsiri ya samar so kun ga muna samun karfafan gwiwa daga waɗannan manyan mawadata masu san addini muna masu addu'a Allah ta'ala ya ƙara masu yalwan dukiya ya tsare dukiyarsu da inda take alhaji albasu ya yi bushara cewa dukkan marayun funtuwa gaba ɗaya waɗanda za su rubuta jam dukkaninsu duk wani maraya da ke funtuwa lokal government shi zai biya masa kudin jam muna masa addu'a Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi jama'a mu ma mu dage in su suna da da yawa sun bada da yawa to mu ma mu bada daidai mu tunda Allah ya ba su da yawa sun bada da yawa to wanda aka taƙaita masa arzikinsa shi ma sai ciyar gwargwadon ikonsa abu na gaba waɗannan tafsirai da muke yi akwai bayan Allah da suka ɗauki nauyin yaɗa shi mutum na farko da wajibi ne mai masa addu'a shi ne sanatanmu na zonwan a kaduna state barista khalisu ba sanata mai cikakken iko ya biya kuɗi masu yawa domin a riƙa sa wannan tafsiri namu a tashan manara manara tv to kullum karfe bakwai na safe zuwa takwas duk duniya tafsirin nan yana kaiwa duk wanda ya kamo tashan manara karfe bakwai zuwa takwas na safe zai gani kuma barista khalid su ba sanatan zanwar a kaduna state Shi ne ya ɗauki nauyi Allah ya saka masa da alkhairi sannan ƙarfe tara na safe zuwa ƙarfe goma kamar da an saba duk shekara ana sawa a alkhairi rediyo a zariya ƙarfe tara na safe zuwa ƙarfe goma wadda shi kuma honorable Sifika abasta jiddin sifikan majalisar ƙasa kakakin majalisar najeriya shi ne ya ɗauki nauyi kamar da bara da baran can ma duk ya ɗauki nauyin sawa wana masa addu'a allah maɗaukakin sarki ya saka masa da alkhairi a nan funtuwa ana sa wannan tafsiri namu a karama fm ba a martaba fm a martaba fm a gidan rediyon martaba ƙarfe sha ɗaya na dare zuwa sha biyu wadda kuma matar gwamna ita ce ta ɗauki nauyi take biya ita ta biya ake sawa matan gwamnar katsina alhaji duk da muna mata addu'a allah maɗaukakin sarki ya saka mata da alkhairi so jama'an musulmi muna cikin suratul waqi'a in ba ku manta ba mana bayani ne dangane da wato karkasuwan mutane a rangoba alkiyama mutane za su kasu gida uku akwai askabul maimana waɗannan su za a ba su takardansu a hannunsu ta dama ‘yan aljanna ne’ sana akwai askabul mash'aba waɗannan za a ba su takardansu sakamakon ayyukansu a hannunsu na hagu waɗannan 'yan wuta ne Allah ya tsare mu sana akwai asabiku na sabiku su waɗannan 'yan aljanna ne a matakin farko ko a aljanna ɗin su 'yan vip ne suna manyan anguwanni Allah ya sa muna cikinsu to alarama Allah maɗaukakin sarki yana ba da labarin abinda zai faru bayan an tashi alkiyaba sai Allah ya ce wa kuntum azwajan salasa na wa kuntum azwajan ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة نعم والسابقون السابقون أولئك المقربون في bayan mun je yadda tashin alƙiyama za ta daga matsayin wasu alhalin kuma su makaskanta ne a nan duniya amma dai tunda sun sun bi manzon Allah sallallahu sun yi addini to talauci da kaskanci da wahalar rayuwa da suka fuskanta a duniya ba zai cutar da su a lahira ba sai ga Allah ya daga matsayinsu a rango rangoba alkiyama wasu kuma za su kaskanta alhalin a nan duniya maɗaukaka ne su masu kuɗi ne masu wadata ne masu mukami ne su ne jagaba al'amuran duniya amma za a wayi gari a rango ba alkiyama sun kaskanta saboda ba su ba Allah ba a nan duniya wani kuma Allah zai hada masa biyu a nan duniya yana cikin maɗaukaka a rango ba alkiyama nan ma ɗin yana cikin maɗaukaka saboda Allah ya ba shi dukiya kuma ya yi amfani da ita wajen taimakon addini ya tsaya dukiyar ba ta shagal da shi ta tsora ba ta shagaltar da shi ta sa masa girman kai ya bin Allah ba sai ya zama ya samu duniya kuma ya samu lahira wani kuma zai yi katankata da ba nan ɗin ba can a nan duniya talauci da fatara da tsiya ya kare mata sannan ta mutu kuma ta shiga wuta Allah ya tsare annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace innama dunya li arba'ati nafar ita duniya gaba ɗayan ta mutane hudu ke cikin ta abdun ataqullahu malak malan wa ilman bawan da Allah ta'ala ya ba shi dukiya ya ba shi duniya ya ba shi ɗaukaka sannan kuma sai aka ba shi ilimi ilimin addini da san Allah da san annabin Allah da san musulunci da biyayya ga Allah ya rika sarrafa dukiyarsa wajen biyayya ga Allah annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace wa hadha bi afdalil manabi wannan kaga ba wanda ya kai shi sa'a ga dukiya ga rufin asiri ga addini ma sha Allah ni'mal malu salih fi yadi rajulin salihin ma dalla da dukiya ta halal a hannun baiwar Allah mutum yan kirki ganin cewa ta sami gidan hutu a yayin aurenta ba zai hana ta zuwa tafsiri ba tana ci tana sha tana zuwa dubai tana zuwa ingila tana zuwa saudiya ta umara duk sanda take so ga sarkunan zinare ga daula amma wallahi bai hana ta bin allah ba kuma bai sa ta girman kanta saba wa allah ba so da yawa ɗan adam in yawa ta ka yakan ki allah ya ki bin allah alaramba Allah ya ce kalla innal insana la yataqa kalla innal insana la yataqa me yake faruwa Allahu astaghna kun ji Allah ya ce kalla ku saurara ku daina magana ku saurara ku daina surutu innal insana la yataqa kun ga dan adam kun ga mutum yakan yi girman kai yakan yi jiji da kai yakan kyamata addini yakan ibin Allah ba don komi ba an ra'afu sagana don ya ga Allah ya wadata shi kuma Allah ya ce walau ba sata Allah rizqa li ibadihi walau ba sata Allah rizqa li ibadihi la baghaw fil ardi yunazzilu bi qadarin Allah ya ce كنغا الله أتي ولو بسط الله laba لعباده arzi. Da a ce da Allah zai yalwata arziki ga kowa. to da za ka cimma wani ba zai iya ɗaukar arzikin ba zai je ta fasikanci ne da kuɗin da Allah ya ba shi wani Allah ya mallaka mashi mota to ya samu abin ɗaukar 'yan matan banza talauci ya fi dacewa da shi walakin yunazzilu bi kadirin ma ya sha. shi yasa sai Allah ke saukar da dukiyar ya ba wani bai ba wani mutumin wallahi wata in ta wadata to za a ga tsiya za ki ga walakanci da wasali sama za ki ga tozarci za ki ga cin mutunci ta yi kuɗi to abin da ya fi dacewa da ita fatara da talauci da rashi domin in ta wadata dukiyar hallaka ta zai dukiyar hallaka ta za ta yi to mutumin da Allah ta'ala ya ba shi dukiya wacce Allah ya ba ta dukiya amma wallahi dukiyar bai hana ta addini ba mun gane ko to irin wannan a rangoba alkiyama Allah zai biya su ladan addinin da suka yi ya sa su aljanna alhalin a nan duniya ya mallaka masu manya-manyan gidaje da manya-manyan motoci da ac da iyakan jikin a gidajensu duk wani daɗi na duniya sun samu amma sai suka yi amfani da shi wajen su Allah da aka sai samu duniya kuma sami ina lahira to waɗannan tawagar farko kenan Allahumma ja'alna minhum Allah ka samu cikinsu. ka kawo mana dukiya mai yawa mai albarka ta halal kuma ka sauƙaƙe mana ka hore mana yin amfani da ita wajen mu ba Allah na biyu wa abdun radakahu Allah ilman wa lam yarzuqhu malan fa niyya yaqulu law anna li malun la amaltu fihi bi amali fulanin fa kuma sawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace mutane tawaga na biyu a duniya sune ne waɗanda Allah bai ba su dukiya ba talakawa ne amma sai dai an ba su addini an ba su natsuwa an ba su tarbiyya ga talauci amma sun rungumi talaucin sun dogara ga Allah sai dai suna bin Allah suna bin annabin Allah sun kiyaye iyakokin shari'a suna da kyawawan ninyoyi suna kowannen suna cewa da zan samu kuɗi wallahi sai na gina masallaci da zan samu kuɗi wallahi sai na taimaki marayu da zan samu kuɗi wallahi zan taimaka ma tafsiri da zan samu kuɗi wallahi zan yi aikin addini kullun cin alwashin shi a matsayinsa na talaka ina ma da Allah ya baki dukiya yayi aikin addini da ita ya amfani da ita ya bi Allah annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sallam ya ce to daya ɗaya da mai kuɗin da ya samu kuɗi yake ciyar da kuɗin dan Allah yanzu wani talaka ne da ya ji an ce ai alhaji baban gidajar gaba ya ba da miliyan talatin da biyar sai ji kamar ya fashe da kuka shi ma ina da zai samu shi ma ai da ya ba da shi ma da ya kashe nashi a wajen aikin Allah annabi ya ce to su ɗaya da shi da mai kuɗin da yake kashewa kan aikin Allah da aka yayi haƙuri ko bai samu duniya ba ana kallonsa talaka matalauci mareki a nan duniya to in aka tashi alkiyama zai zanto maɗaukaki jama'a kun ji gungun mutane na biyu ba su da shi amma suna da kyakkyawan niyya da tarbiyya sai gungun mutane na uku wadda ke cikin duniya in ji manzan Allah tsakanin maza da mata fa duka na uku abdun razaqahu Allahu malun ko razaqahu Allahu malan wa lam ko ilman fa huwa yaqbitu fi malihi gairi ilmin la fi ki rabba wala ya ya'malu lillahi fihi shay'an bawan da Allah ta'ala ya bashi dukiya ka kuɗi Allah ya azarta shi da dukiya amma ba tarbiyya ba ilimi ba addini sai sharholiya da haka yana amfani da dukiyar da Allah ya bashi yana kashewa wajen saɓan Allah a ɗibo wani ɓangare na dukiyar a ba 'yan bal 'yan ƙwallo a ɗibo wani ɓangare na dukiyar a ba 'yan fim a ɗibo wani ɓangare na dukiyar a ba karuwai a ɗibo wani ɓangare na dukiyar a ba mawaƙa a ɗibo wani ɓangare na dukiyar a samar da ɓarna a haɗa mutane a ce za a yi biki a yi shakenci a yi sabon Allah yanzu kwanan nan nake gani a social media wani bawan Allah mutumin Kano da ake cewa ya kashe billions akan kan ɗin wajen kiran mawaƙan kudu wai akwai wani mawaƙi da sai aka ce almost biliyan ɗaya in za a gayyace shi sai ka sai in yazo zai sauke ma alƙur'ani ne da ruwayoyi goma wai biliyan ɗaya ba amma ya zaɓi ya kashe kuɗin ta wannan hanyar yanzu biliyan ɗaya marayu nawa zai taimaka a kano yara nawa da ba su da sana'o'i in aka ba su za su jari in ka bincike shi kuma tsakanin dangin uwa da dangin uba a wanda yake neman abin da zai ci amma bai ba shi ba ya tara mawaka don ya burge haka ne to dama annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗi waɗanda Allah kan ba dukiya amma ba tarbiyya ba addini yana kutsawa wajen kashe dukiyarsa ba tare da nazari da natsuwa ba da kamewa zai kashe dukiyar yadda yake so mun gane ko zai kashe ta yadda yake so don ga akwai waɗannan gungun masu kuɗi a duniya amma sun lalata su sanadiyar kudin ire-irensu su ne za su ji daɗi a duniya su sha wahala a lahira an gane ire-irensu su ne za ka ji da kanshin aka tashe shi a alƙiyama yana faɗin cewa ma agniya anni maliya ma maliya hmm. halaka anni sultaniya kaje ce ma agna anni maliya dukiya ta ba ta man amfanin komai ba halaka anni sultaniya matsayina da dama da na samu bata amfani bane ba ta irin su wali dubul mugira irin su wali dubul mugira wanda yake an ba shi kuɗi mai yawa an gane ko me yawa amma dukiyar nan nashi ba ta amfani shi ba Allah ya ce zarni wa man khalaqtu wahida zarni wa man khalaqtu wahida na wa ja'altu lahu malam mamduda Allah ya ce zarni wa man khalaqtu wahida barni da wanda na halatta ni kadai wa ja'altu lahu malam mamdudan na sanya na bashi kuɗi mai yawa sai sai ne waja'altu lakum malan mamdudan wa banina Allah ya ce na bashi ƴaƴa wa banina shuhudan na bashi ƴaƴa masu yawa summa ya tabo an azin hattu lahu tabhida ya yatma'u an azin mai zai faru a laraba la إنه كان لآياتنا عنيدا يا الله دي مساء سأرهقه صعودا الله تعالى يتي ومهبت له تمهيدا نباشي داما نباشي لافيا نباشي كرو ثم يتبو عن عذاب كما سوما يتي أقارا مسا قدم أما يكنغرا دا قدم بيبا الله با Allah ya ce sa'ur hukuhu sa'uda wallahi sai na sai na na mashi azaba ran ba alkiyama sai an sai sai an sashi ya hau dutsen sa'ut wanda ke cikin wutan jahannama a ran ba alkiyama shi yasa jama'a nau'in mutane na uku sune wanda Allah ya ba su dukiya amma ba ba su addini ba na nawa kenan na na uku to sai na kudu na ƙarshe Sune abdu abdun lam yarzuqullahu ilman wala malan Allah bai bashi dukiyar ba kun ji daya sannan ba a bashi addini ba nawa biyu fa huwa khabithun niyya yana da mummunan niyya yana cewa wallahi da a ce zai samu kuɗi ai da an ci uwar sabada da an ci uwar sabada da za ta samu kuɗi da an ci uwar sabada da an yi tambele da ya ci duniyarsa da tsinke da ya warwasa da zai saban Allah da dukiyarsa shi kullum yana kallon wancan wadda aka ba shi kuɗi ba a ba su shi addini ba yadda yake kashe kuɗinsa wajen saban Allah yana cewa shi ma da yake talaka da zai samu kuɗi wallahi da ya saba ba Allah da kuɗi shi annabi ya ce zunubinsa ɗaya ba wuziru kuma zunubinsa ɗaya da wancan mai kuɗin da yake kashewa wajen sabon Allah ita dukiya tambayar da za a yi maki a kanta ba kawai a ina kika samu ba an gane hatta ina kika kashe ta ma sai an maki tambaya a kai hatta ne hatta ina kika kashe dukiya sai an maki tambaya Allah ta'ala ya tsari jama'a kun ji nau'in mutane da ke duniya akwai wanda za a ba shi dukiya kuma a ba shi addini Allah ka sa mu cikin su akwai wanda za a ba shi addini amma ba dukiya ka gode ma Allah akwai kuma wanda za a ba shi dukiyar amma ba addini wanda ka fi so a baka dukiya amma ba tarbiyya ba addini ko ko a baka addini a baka tarbiyya amma ba dukiya wanda ka fi so wanda kika fi so wallahi wanda an baki addini da tarbiyya a baki ba dukiya dukiyan za ta shekara 200 ne eh in an baki dukiyan kin daɗe kina ci ne faki shekara 60 70 in ga shekara 70 ma ƙarshe duk daɗin duniyan baki so ba ya ki ta zuma ko ko siga ba za a ce kake sha siga kun ga duniyar nan matsala ce ba ga dukiyar ma amma kina zaune kina da ranki likita zai zai ce to to ban da shan zaki kin ji ɗaya hajiya ki ce ki ce na'am likita ba shan siga zai ce to ba shan madara kin ji biyu ki ce eh likita ce to ba shan nama kin ji haka oh, eh, to ba cin kwai kin ji to ba shan man gyaɗa to to ba cin wake sai a ce to me za ki ce ce to sai dai ki nemi dinkin rama zogale kunu mai kudi sosai ba yadda ana ba shi dokoki sai dai ya sha kunun kamba ka kalli duniyan nan jama'a to ina daɗi a duniyar wallahi wallahi za ki kai shekarun da za a ce ac ɗakin ki a daina kunnawa za a ce bashin ac a mota bashin ac a ɗaki likita ya sa doka an ba haka ba a ciwo an gane? To ina jin daɗin to in ko aka baki addini kika samu lagira? akwai ana ciwo a lagira ne ba a ciwo ‘yar uwana ki nemi lahirarki Allah Allah ki nemi lahirarki akwai wata mata wata ta yi bacinta a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bari in ba ku labarinta wanda sai da ma'aikin Allah ya ce duk mata da mazan duniya duk su kwaikwaye ta kowa zama irinta wata rana annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tafi ƙauye ya tafi ina ya tafi ƙauye ba wuta ba ruwa ƙauye da ya je ƙauye sai wani mutumin ƙauye ya tarbe shi ya kyautata masa ya ɗibo masa a ashiya ulgaba kayayyakin ƙauye kaman mangoro ɗinya lukuki tsada da mene kuma addu'a magari kayayyaki da ake samun sa a daji a ƙauye ya kawo ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma'aikin Allah ya ji daɗin karamcin mutumin ƙauyen nan to da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam zai baro ƙauyen sai ya ce da shi in na koma madina ka zo ka same ni bahaushe ya ce duk wanda ya maka kan kara na arziki kai masa kan ice na arziki ba kan kara na tsiyawa ba akwai matsiyaciyar matan da za ka duk wanda ya wankan kara sai ne mashi na itace ya uniya na konawa to ita tana harfin wani wanda ya mata kan kara na tsiyake a'a duk wanda ya mace kan kara na tsiyake ya fi mashi ya yi ba matsiyaciya ba ce ita da sai maki ta yi maki abin da ta iya me ta iya tsiya da haka me sai maki tsiya ya ko me kika iya arziki da haka me zaki mata arziki kowa abin da ke cikin ajiyun shi in ya zira hannu a ajihu din me zai ɗibo wanda ya wanda ya sa kudi a ajihu in ya zira hannu zai maka kyauta me zai ɗibo ya baka kuɗi to wanda ya zira kunamo a hannun a ajihun in yi zura hannu ya ɗibo me zai ɗibo munaman to ita tsiya ne ke cike da zuciyarta in ta tashi me za ta fefa maki tsiya ke kuma arziki ne ke cike da zuciyanki in ya tashi kika tashi me za ta fefa mata arziki ya sa duk wanda ya jefe ka da dutse ka ɗauki turun fura shi ka jefa masa ya tafe ya je ya dama ku daina bin na matsiyata kuna tsiya ku ba matsiyata ba ne ko masu arziki ne a ci da tsiyarta ta je tantance tsiyarta shi ta gata shi ta iya kake da ka tata an gane ko kowa yana nuna tarbiyyar gidansu ne da ka taba halarar ma yanzu ƙur'ani za ka ci amma da ka taba wani zagi za ka ji ashar ɗan kaza kaza ka to kowa da ya iya shi ƙur'ani ya iya shi kuma wancan mai iya to shi ya sa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace man sana ilaikum ma'rufan duk wanda ya muku wani abu mai kyau ya kyautata muku fa kafi'uhu kuma ku mayar masa da biki ku kyautata masa an gane hal jazaul insani duk wanda ya kyautata wa kai ma ka kyautata masa to wannan mutumin kauye ya kyautata wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi sai ma'aikin Allah ya yi invited din sai ya ce in na koma Madina ka zo birni ka zo Madina ka same ni ma'aikin Allah na komawa Madina ba daɗewa sai ga mutumin ƙauyen nan ya ɗauko jakin shi ya taho yana zuwa ya samu manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gaisa annabi ya ce ka zo ya ce na zo ma'aikin Allah ya gabatar da shi wajen yan uwa aka zo na aka hira da mutumin ƙauyen na ya tashi zai tafi zai annabi ya ce to na zo garin ku ka ta mani ni ma zan mayar maka da biki faɗi duk abin da kake so a duniyan nan duk abin da kake so faɗa duniya da lahira a baka ko me kake so ka faɗa ka zo wajen da za a yi maka ne Allah ku saurara ku saurara don ku ji daɗin labari shi mutum mai gaggawa da surutu bai samun daɗin labari kana sauri kana da ka tsaya kai shiru kawai ka saurari bayani hadisi ne ingantacce nake na raikin maku wallahi tallahi billahi la ilaha illa huwa ina faɗa maku hadisin annabi da aka mai imani ya shiru ya saurari hadisin annabi kuma ke ba yar kalaka ta bace ki yar kalaka ta ce ba ruwanki da hadisai to mu dai mun yi imani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya faɗa mun yadda matukar ya inganta annabi ya faɗi magana mun yadda to sai ma'aikin Allah ya ce sal tambayi abin da kake so a baka mutumin nan ya shiru can da ya gama tunani sai ce na katan arkabuha that is number one wa a'anuzan yahlibuha ahli number 2 abu biyu nake so ka bani ya rasulullah yace to na daya yace na katan arkawa ka samu katuwar raƙuma ka bani in hau kamar a yau so a lokacin mafi girman abin hawa shine raƙuma fafa kaman a na irin farado jif nan bakake na ku gani suna ɗan jijjirwa jefe-jefe na cikin garin fituwa amma sun fi yawa a hanya abuja kun gane su baƙaƙen nan to kamar yanzu ya ce ka bani wata languza ko wata ƙatuwar jib babba in shiga in kunna ac in rufe gilas shine na katan arkabu Ka bani abin hawa mobility babba wanda zan hau fanta ma in ji daɗi na ya ce wannan shi ne abu na farko da nake so ka bani hau abin da masu kuɗi ke hawa number two wa a'anudan hanya mafi girma na samun kuɗi a wancan lokaci shi ne zama kana da shanu shanun suna tara nono kana tatsan madara daga nona kana faidawa. to nan da na za a kuɗace a wancan lokaci an gane sai ce to ya rasu ka bani a'anud shanu masu nono masu hansa je in kai su gidana mata na na tatsewa ana samun source of income mu samu kudin shiga ya ce abu biyun nan nake so kamfanin madara da kuma babban mota da ya tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wa waɗannan abuwa guda biyu kun san ya faru sai ma'aikin Allah ya fushi Ya hankali shi ya tashi sai fuskarsa ta canza sai idaniyarsa ta kada sai ya kalli sahabbai ya ce da su a ajastum an ta kuno mislu a judi bani isra'il yanzu ku bayan allah tun da kai wannan mutumin kawai zuwa sauran jama'an duniya gaba daya wai me yasa ba za ku kwaikwayi tsohuwar banu isra'ila ba wata tsohuwa cikin banu isra'ila wata baiwa Allah wata dattijo a cikin banu Isra'ila sai sahabbai suka ce ma azuzu bani Isra'ila ya rasulullah wace ce dattijuwar banu Isra'ila ya ma'aikin Allah annabi ya ce to ku zauna in ba ku labarin ta? bari ku ji labarin. ya ce wata mata ce aka yi a zamanin annabin Musa a lokacin da fir'auna ya sa annabi musa a gaba yana neman shi ya kashe annabi musa da jama'a ta suka yunkurin fita ƙasan masar amma duk sanda suka fuskanci wata ƙofa cikin ƙofofin fita garin masar sai suma ƙofar ta rufe in suka canza hanya suma wurin ya toshe sai wani mutum cikin mutanen annabin allah annabi musa sai ce ni na san dalilin da ya sa ƙofofin masa suka rufe mana ba za mu iya fita ba annabi musa ya tambayi wannan ɗalibin nashi ya ce ma mahu me dalili da ya sa ba za mu iya fita ba sai ce ai mu banu isra'ila almajiranka ɗalibanka kai musa mun yi alkawari da annabi yusuf duk sanda za mu bar ƙasar masar to kar mu fita daga garin masar sai mun kwakulo kabarinsa mun kwakula gawansa mun saba mun fita tare da ita kar mu bar shi a garin masar haka muka yi alkawari mu da annabi yusuf ka yarda mun yarda to yanzu kabarin shi na na a wannan garin in muka ce za mu fita mu bar shi ba zai yi mu fita mu bar shi ba annan musa ce to haka ne suka ce haka ne ya ce to yanzu a cikin kuwa ya san inda kabarin yake sai mu je mu kwakula kabarinsa mu cika masa alkawarinsa sai duka mutanen annabi musa suka ce wallahi ba mu san inda kabarin annabi yusuf yake ba ba ku sani ba suka ce wallahi ba mu sani ba ba ku sani ba suka ce wallahi ba mu sani ba to ya za yi sai wani mutum ya ce ni na san wata tsohuwa wata baiwa allah wata dattijuwa ta kirki a masar in an je an tambaye ta ita ta san inda kabarin yake annabi Musa ce kadai da Allah ya ji a mana ita dan da na aka je aka nemo ta ta zo tana zuwa sai ce baiwa Allah annabi Musa ke tambayar ta baiwa Allah ta ce na baiwa Allah ta ce na baiwa Allah ta ce na. don Allah ki nuna mana inda kabarin annabi Yusuf yake katila hatta ta'akumu alayya wallahi ba zan nuna ba ba zan kaba nuna maku inda kabarin annabi yusuf yake ba sai in za ku biya ni annabi musa ce ai ya kwana gidan sarki fama hukumiki to nawa za mu biya ki baiwa allah nawa kike so naira nawa fara a biya ki dirhami nawa za a tara maki ta ce a'a ni ba kuɗi nake so ba kai man alkawarin an akuna aka fil jannati in kai man alkawarin zan zanto da kai a gidan aljanna wallahi zan je inuna in ba a yi alkawari ba a bashi kowa ya ci tuwon gidansu wike annabi musa ya ce awa gaira zalika da allah ki dan canza tsohuwa wannan ya yi girma zan baki gidan wuri kaza da filayen wuri kaza da dukiya kaza ta ce Allah duk ba ta so duniya fa ki kudin ce ki zama mai kudi ajiyan birni ta ce Allah ba ta so ita aljanna kawai aka juya matan nan dan butaliya aka yi aka yi aka da ita aka baka kudi aka baka kadara ta ce wallahi ta duk abin da aka tara mata na dukiya da kadara mai yawa din nan ta ce wallahi ba ta so to me kike so ta ce aljanna in ana son ta nuna inda kabarin annabi yusuf yake a mata bushara da aljanna annabi musa yana cikin wannan hali yaya zai shi ba ne mai aljanna ba allah ne mai aljanna sai gashi allah ya masa wahayi a matsayinsa na annabin allah an hukum alai hal jannata ka ce to ke tsohuwa kin jefa kin tafke an ba ki aljanna in dai kika nuna inda kabarin annabi yusuf yake automatically kin zama yar aljanna ce alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ba ta da ko sisi ba ko ta roba ta da shi amma me kike me mai aka mata aljanna ta ce ku zo mu je ku rike kuɗin ku ni dai kun bar al'anna samu aljanna sai ta je ta nuna wani kududdufi ta ce a kwashe ruwan ana kwashe ruwan sai ta nuna daidai wani wuri a cikin wannan kududdufin ta ce a haka ana hakawa sai ga gawan annabi yusuf kamar ranar aka rufe shi domin allah ya hana ƙasa ta ci gawan annabawa sai aka ɗauko shi ana ɗauko shi kawai suka je za su fita kofa ta buɗe suka ta to da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ba su labarin wannan tsohuwa wannan baiwar Allah sai ce wa tahabbai a ajabtum an takunu mislu ajudi bani isra'il haba jama'an duniya haba al'umman musulmin duniya maza da mata na duniya me yasa wai ku a rayuwarku ba za ku kwatanta rayuwarku da rayuwar matan nan ba me yasa ba za ku zanto kamar wannan tsohuwa ba ku rika fifita lahiran ku akan me duniya guda nawa take duniyar da za a bata duniyar da za a nade ta duniyar da za ta tashi duniyar da ba ta tabbaci a yau din nan a zaman nan zuwan ki tafsirin nan da zan ba ki dubu ɗari da zan ba ki miliyan ɗari sai ina da miliyan ɗari in ba ki. to kuma ba ki da tabbacin za ki kai gobe kina iya karɓar miliyan ɗarin kuma ki mutu akwai mamacin da ana mai wankan gawa miliyoyi na shigowa cikin wayar shi ana yana rasibin alal ka ce da an duba miliyan ɗari biyu. miliyan uku shi kuma ana mashi wankan gawa shi kuma ana mashi wankan gawa makalli duniya jama'a dukiya ba ita ce farin ciki ba baiwa Allah masu kuɗi nawa kika fi su lafiya na ko ba masu kuɗin da kika fi su lafiya wala wani mai kuɗin cututtukan da ke damun shi baki da ɗaya bisa goma shi to amma lahira ita tafi Allah ya ce bal tuqsiruna al-hayata ad-dunya بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى الله يتي بل فتايا كنسو تؤثرون الحياة الدنيا كن كونن كنن كونن كن kun fi fifita rayuwar الحال والآخرة جد الله يرى خير wallahi gidan lahira ta fi alkhairi wa abaka kuma nan ne wajen zama na dindindin in ji Allah amma duniya ai firari ce duniya ai ta wucin gadi ne za a dawoma ne za a dawoma ne aina hamana aina karuna aina fir'auna ata alal kulli amrun la maradda lahu hatta qadaw faka annal qawmu ma ina manyan arnan duniya in mulki kake ji ina fir'auna in tsafagen tarin tsibirin dukiya kake ke cike takama da ina karuna in technology ne da ilimi ina hamana yau suna duniya duk sun mutu yau jama'a ina girman ina manyan annabawa dubi dai dubi girman annabawa wanda wai su dangane wa ga to ba za su lahira ba ina annabi Musa da muke magana yanzu a shi ina annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kamakon annabawa in karfin imani ne ka kai waɗannan amma sun ma a duniya to ke zaki dawoma ne zaki dawoma ne yan nan baya baya a yau duk tafsirinka ka kai wala abakar gumi ne a fara tafsiri irin wannan da Allah rama da mai jan baki a Najeriya wa ya fara a yi a sa a rediyo ba mala abokan kuma ne ba yau ina suke ina shek jafar ina shek albani to mu za mu zauna ne to ke kin shirin zama ne ko ke kin zo ki zauna ne to to to zauna kin wallahi wallahi akwai rar da duk ba ina ka Ahmadu Sardauna ina ka Tabawa Balewa ina ɗan masanin Kano a yau to za mu zauna ne ki je ki zauna ke kaɗai da takarda da biro tsofaffin da kika sani kawai wani mata da kika san su sun mutu ke kaɗai ki je sai kin kusa cika littafi yau wanta ta, yau wanta ta, yau wanta ta. yau wanta fata yau wanta fata hakki na jira ma sai wani ya maki wa'azi shi wannan kashi bai isa wa'azi ba jama'a an mace a ki har ma kin rashin ki amma baki shaida naki na zuwa ba baki shaida naki na zuwa ba ba wance ba wance ba wance ba wance sai ke kina tsammanin kin zo ki zauna ne wallahi duniya ba mu zo zama ba don me za mu rika fifita duniya a kan lahira alhalin duniya nan barin ta za a yi ba notice Allah ya gafarta ma alhaji abubakar jiya ba ku gana zo tafsiri ba ga ni ga fahad ga abubakar mun je har gida sun gani mun je gida alhaji abubakar makwabci na ne a zaria a jiya din a shekaran jiya ya rasu a shekaran jiya ya rasu amma a shekaran jiya sai da na je ajiya shi a jiya sai nike ji a shekaran jiya ma ya raban gero da shinkafa a gidan shi a ran da zai rasu sai da aka kira mutane aka ba su shinkafa aka ba su shi ya bada akwai wani bawan Allah ya aiko da buhu a sa masa shinkafa a sa masa gero sai ya ce ma yaran auna da kanka shi yaron da aka aiko ashe numfarfashi ya taso masa ya shiga gida matarsa ta ga alaman nan da nan fajiki ya juya lafiya lafiya ya dauki azumi shekaran jiya Shi ne ta sanar da babban yaron shi ka baka aka sanar da yankuwa aka ɗauke shi a mota aka kama hanyar shika to akan hanyar shika ne yana cewa anya ba zan yi ba in na rasu ku sanar da malam nura da bai min sallah Shi ne ya bar wasiya in ya rasu in mashi sallah aka karasa asibiti ana ba komi za ka warke ana zuwa asibiti kafin likitoci masu zo su fara shirye-shiryen su ya ce garin kun Allah ya gafarta ma abu alhaji abakar abinda nake tunawa da shi kullum gani gashi a jere a motar shi muka shiga muka je kaduna tafiya na da shi na ƙarshe mun je mu siyo kafet ɗin masallacinmu mun je mu siyo kafet ɗin masallaci ayyukan alkhairin shi ga sunan kala-kala da shi muke sallah mu ne na masallaci inda nake lemanci. to jama'a shekarun jiya na nan da ran shi amma kuma a ranar ya rasu ta kuke tsammani na san bawon allah da ya gina gida kankarere kankarere wallahi ina tabbatar maku falon gidan nan ya kusa masallacin nan in bai kai ba kala-kala haka gida ne gini irin na turawa duk abin da aka sa a gidan nan forum wanne daga kasan waje aka shigo da shi duk abin da aka sa na furniture in ka ga katin a gidan na ga da duma wallahi na waje ne Daga kasan waje aka shigo da shi komi karafuna na windo gilasai duka daga waje aka shigo kofofi duk na waje ne an gina an shafe an zuba furnitures an sa ranar tarewa an sa ranar tarewa ya bugo min waya yana roƙon do Allah gafarta malam a samo malamai mutum goma sha biyar wanda zai haɗa musu liyafa da kuma mutanen gari ya gaya tuta ne daban-daban amma ko kun san kafin ranar tarewan ce Allah ya riga sa nashi ranar tarewa a nashi gidan shi ya sa ranar da zai tare a gidansa na gonan ganye shi kuma Allah ta'ala ya sa ranar da shi dai wannan bawa zai tare a gidansa na dambu na makabarta kafin ranar karewar bawan Allah a genansa shi kuma Allah ya nashi lokacin ya yi, sai ya zare ran shi sai a kai shi makabarta a ƙarshe duk wannan kujerar duk wannan makama kan TV da aka ba a bango wala da kalli ko ɗaya ba ba tare ba bai tare a gidan ba a kabar ya tare baiwa Allah ki daina ɗauka cewa lalai ke lallai dole dole ne ko an isko ba isa dole ne kawai baɗi za mu dawo a ƙara tafsirin nan da ke wallahi ba tabbas ni dai na rantsa da Allah ban da yakinin zan zo in maku tafsiri ba to ba Allah rama shi ma ce shi ma haka bai da ni wallahi to ke da ba ki da yakinin za ki kai baɗi shine kika shantake wasu suna matan aure su bi mazan banza kamar ba Allah kamar yadda kasan sun suka kansu kamar ba mutuwa kamar ba ke tsari wata ta ci dukiyan wani ta ci dukiyan wata mata da haƙƙi ba ai gulma ai ƙarya ai zaki a ci mutunci a ci zarafi a saba ma Allah kai ka ɗauka ba za a mutu ba kai ka ɗauka an mutu ba za a yi sabi ba yanzu wannan rayuwa ta dace da rayuwar mai hankali a tamfirari rayuwa da muke cikinta a tamfurare rayuwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jama'a mai hattara fa mai hattara da duniya fa mu bi Allah mu bi annabin Allah mu bi addinin musulunci mu girmama mazaje duk abinda da zaki na wahala dan ki shiga aljanna da rantsi da Allah in kika yi dubara ce duk hakurin da zaki ki hakurce ma talauci ki hakurce ma walakanci a rangobi alkiyama a ce ku shiga aljanna bi ma sabartum sanadiyan haƙurin da kuka yi wallahi kin dace biki zubar a kasa ba kuma in kunni ya ji man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur in kin so kin gyara alakanki da ubangijinki ke kika so in kika so ki bata alakar ga dai duniyar nan ka je duniyar nan Allah maɗaukacin sarki ya tsare mu to Allah ta'ala ya faɗi cewa in an tafi alkiyama za ku kasance gida uku za ku kasance gida nawa gida uku fa ashabul maimanati akwai da za a ba su sakamakon aikinsu a hannunsu na dama ta an ce baiwa Allah zo damar layi za a yi wannan sai ga mika maki a dama to daga nan za ki fara celebration kina kiran mutane ku zo ku taya ni murna dama dai gwargwado na ya aiki na kuma gode Allah ya saka mani to daga nan fa huwa fi ishatin za zaki shiga aljanna shikenan zaki rayu mai kyau to haka ashabul maimana ke ba ashabul maimana ke kai ke kin san ko suwa ne ne ashabul maimana irin matsayi da mukami da daraja da ni'ima da Allah zai ba su wallahi Allah zai ba su ni'ima da yawa sai Allah ya ce wa ashabul mash'ama sai group 2 sai group nawa su ne wadda za a ba su littafin ayyukansu fayil ɗinsu result na aikinsu za a ba su a hannunsu ta hagu Allah ya tsere mu duk wadda aka zo aka ce next next next ana ba da littafin aiki wannan ta karɓa ta wuce next ta zo ta karɓa next ta zo ta karɓa sai aka zo kanta sai aka miƙa mata a hagu to daga nan fa za ta sa hannu aka ya wailata kana tilkaziya ma agna anni maliya halaka anni sultaniya daga nan za ta sa ihu ita ta halaka matsayinta lokacinta daman da ta samu bai mata amfani ba ina ma da a ce za a mai da ita ƙasa Allah zai ce ba ƙasar da za a mai da ke sai a kira mala'iku ina mala'iku hudu a ce mala'iku hudu ku tafi shi ku tafi buguwa hudu fakulluhu ku buga mata bari sun mafi silsilatin zar'uwa saba'i na zira'ar fasulku ku daure ta da sarƙar wuta daure na tabau Allah zai ce a daure ta a jefa ta wuta domin ba ta yi aiki ba tana cikin askarun mashaɓa wa Allah in za ke aiki ke aiki tanadin da Allah ta'ala ya ma 'yan aljanna na da yawa Allah ya bamu na rantse da Allah tanadin da aka mai 'yan uta na da yawa daga nan za a jefa ta wuta wutan da za a rufa nan a rufa nan ويل لكل همزة لمزة على ربا ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة يا أبن إنها عليهم مؤصدة إنا لله وإنا إليه mumaddada Allah ya ce wailun li kulli humazatin lumaza rijiyar wuta ta tabbata ga dukkan mai rada mai yakuce wata za ta zauna tana cin naman mutane in wata ta wuce tuna zunɗun tukin gwamnati in ta wago ta basar munafuka Allah ya ce rijiyar wuta ta tabbata gare ta ulun li kulle kuma luma lumaza kuma tun ita ce wacce take gulman ƴan uwarta ba a gaban idanta ba in ƴar uwar mata wuce tana tana nuna ta haka tana gulmanta lumaza ita ce wacce za ta ce wallahi ko a gabanta zan faɗa wa ita ko a gabanta ma za ta ci mutuncin mutum a gaban shi ita ta iya cin zarafi ta iya cin mutunci shi ne wai shine wailul likulli humazatul lumaza alladhi yu'ti malahu wa alladhi jama'a malan wa addadahu a kala da aqladahu ta tara dukiya ta taskace ta ɗauka wai dukiyar zai hana ta mutuwa Allah ya ce kalla ba zan zanna fil ba. wallahi sai an jefa ta cikin wutan hutama wa ma adraka mal hutama kai ka san wutan hutama kuwa narun lahin da wutan Allah ce wacce take take kunnuwa take ci bal bal bal bal bal bal bal bal bal a maza ta koyi wuta a sefa ta ciki wallahi Allah baya wasa da mu jama'a da gaske ake maganan nan alkur'ani ne ya faɗa mana wannan ba magana ne na wasa ba ba magana ne na wasa ba mu shiga taitayin narun lahin da Allah ce taɓali wa al'asida wutan da zafinta ta kai ga in kika taka wutan da ƙafa Allah ya tsare ƙwaƙwalwa kai zai rika tafarfasa fi amadin madada, haka za a ɗauki ‘yar wuta a jefa ta a wutar a kullanan a kullanan tana tsakiya Allah ya tsare mu jama'a to kun ji ‘yan gurtu su ne wadda za a ba su littafinsa a hannunsa na mai na hagu Allah ya ce ma a skabul mash'ama ka san ko waɗanda za a ba su hannunsa littafinsa a hannunsa na hagu ai sun gama tabewa to daga nan ne sai Allah ya ce wasabiquna sabiqun wasabiquna sabiqun sai as-sabiqun lafazin as-sabiqun malamai su masa fasara ce wasu ce as-sabiquna sune waɗanda suke gaggawar aikata aikin alkhairi da an ce ga wani aikin alkhairi ana advertising ana tallatawa to su ne gaba-gaba in dai aikin alkhairi ne ita ce gaba gaba da amma alheri to ita ce gaba za a yi wa'azi to ita ce gaba su masu shirye-shirye za a wanke ɗa za a wanke yarinya za a kai ta gidan mijinta in dai maganan aure ne na gaskiya to sune a gaba amma da an zo aikin sharri za a kira wani dj za a kira wani mawaki za a rairaye to tana can baya ba ruwanta amma aikin alkhairi tana gaba duk aikin alheri a tsawon rayuwanta in dai alkhairi ne in dai aiki ne na samun lada to ita ce number one da yawa malaman tafsiri suka ce su ne a sabiku na sabikun a aikin sharri kuma tana baya kun san mutane kala-kala ne manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ya ce inna minan nasi nasan cikin mutane akwai wasu irin jama'a akwai wasu irin mutane maza da mata lahum mafatihul khairi su Allah ya ba su mabudan bude alkhairi wa magaliqu sharri duk inda sharri yake kuma za su kulle amma inda alkhairi yake za su bude su suna son su ga ina za a yi alheri su faɗaɗa alheri a samar da suru tsakanin mutane inda za a yi rigima za a yi faɗa za su sulhunta ba su rigima annabi ya ce fatuba sun matuba sun matuba liman ja'ala Allahu mafatih alkhairi fi yadihi wa magalika sharri fi yadihi aljanna ta tabbata ga wanda Allah ya sanya mabudan alkhairi a hannunsa makullan sharri a hannunsa wannan aljanna ta tabbata gare shi wa inna minan nasi nasan so sannan kuma cikin mutane akwai ɗayan kasan su kuma lahum mafatihu sharri su suna da mabuɗan sharri ne wa magali khairi suna da makullan alkhairi ko biki za ku yi a famulin in ana son ai walima a gayyaci malama ko malami to a cikin dangin naku za ku ji kowa ya yi tafaki za a ce ai wancan magana ai irin sa'us sunna ne ita ce za ta gayyato malam ita ce za ta gayyato malam in kuma ana son a yi rawa a tashe a cikin sabada nan kuma dukkan kun yi ittifaki a kowace ita kuma ita ce za a yi mame in ya shirye-shirye ne da jagoranci da yin mawaƙa magana da shirye wajen rawa da iskanci ita kuma ita ce a gaba wajen tsarawa haka ne ko ba haka ne ba a kowane gari da abu kowane famili da irinsu in kuna son a shirya biki-biki a tashe a rawa a tumbele to akwai wadda kuke sawa a gaba ita ce za ta yi ita ce organizer don Allah haka ne ko ba haka in za a tsara iskanci da sabon Allah ita ce a gaba a kowace kuma in dai za a kira malama ko malami ai wa'azi ai nasiha a fadakar to wancan ko ba za a nemo ta ba ita kuma wancan za a nemo to wannan da ake nemowa wajen aikin alkhairi to asabiqu na kenan wanda in dai za a aikin alheri su ne a sahun gaba Allah ka samu na ciki ko aikin alheri ya zama mu ne a sahun gaba mu ne jagorori a aikin alheri mun gane wasu malaman suka ce na cikin asabiqun wanda kan dage ta aikin alheri sai ya tsara da yawa ya kuna kowa to haka waɗannan masu tara aikin alkhairi ɗin da yawa Allah ya ce su ne asabiku na sabiku an gane wanda suke gaba gaba wajen aikin alheri inda yadda za a kulla alkhairi ne to suna gaba amma maganar sharri gaskiya so ba su ba suna baya an gane Allah ya ce ula'ika kaga waɗancan na dan waɗanda suke sawun gaba wajen samar da aikin alheri yanzu nan ba tafsiri muke yi ba ai kun san wannan taron ba zai iya yiwa ba sai da gudunmuwan waɗansu mata wanda tun kafin ku zo sun riga ku zuwa su za su zo su gyara wuri su gyara kaza an gane duk wani aikin alheri akwai wasu organizer wanda su suke organizing wannan aikin na alheri ya tabbata haka ne in kuma ga ana aikin sharri dole akwai organizer wanda su suka yi organizing wannan aikin sharrin ya ne ya tabbata to organize na aikin alkhairi a sabiƙuna sabiƙuna kenan akwai su cikin maza akwai cikin mai cikin mata hmm. in dai za a aikin alheri aikin a samu lada a nemi lahira to la ita tana sahun gaba gaba in ko za a aikin a samu zunubi a lalata lada a lalata imani a lalata tarbiyya tana baya an gane ko Allah ya ce ula'ikal muqarrabuna su waɗannan asabiquna masu gaba-gaba da zakewa da kishigi da tusa kai inda aikin alheri ne to waɗannan su ne almuƙarrabu na Allah su ne makusantawa? Mukusanta Allah kai ba fa ƙaramin makami ba ne ke kina dauke shi wasa ke a ce ke makusanciya Allah ce ku tsaya ku littafa abin ne a misalci yanzu ba akwai matan gwamna ba akwai matan gwamna ba don aka ce ke yanzu ke kina ke makusanciyar matan gwamnan katsina ne haka ce. ana kallon ki baba ko ba kallon ki baba a ce balle kuma a ce ke makusanciyar matan shugaban kasa ne haka kuke barci ke rawa amina yake ce za a kalle ki baba ko ba za a kalle ki ba to ba wannan ba a'a ki zama makusanciyar Allah Allah Allah Allah ya ƙara ya ga Nana Khadija Nana Khadija uwar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam abinci take shiryawa a kitchen tana tsara wa ma'aikin Allah tana tana tana rufa tana ce eh, wato tana sa ma'aikin Allah abinci a kwano za ta kawo mishi sai Allah ya turo mala'ika jibrilu sai ya ce wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi ga uwar gidan ka tanna na Khadija Ga ta can a kitchen tana shirya abincin da za ta kawo maka ga ta can in ta zo kawo maka abincin ka ce mata Allah ya aiko ni ya ce in zo in ce maka kai annabi Muhammadu shi Allah yana gaike ta sannan nima ni ma mala'ika jibril ɗan saƙon Allah don Allah ka ɗan ƙara saƙon gaisuwa na gare ta zuwa can ma'aikin Allah yana zaune sai gana na Khadija kawai ta tafi wajen mai gidanta sallallahu alaihi wa wa sallam, tana riƙe da abinci tana riƙe da abinci a ce kawai yanzu ki ganki gaci da plate ma'aikin Allah ne za ki kai wa abinci akwai mukamin da ya kai wannan Tunanin Khadija mijinta ne maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi take shirya abinci a tare ta hada za ta kai masa tana zuwa ta duka ta ije masa abinci sai ce tsaya kake tafi lafiya ya rasulullah ta ce Allah ne ya bada sako yanzu mala'ika jibril ya bar nan Allah ya aiko shi musamman ya za zaki kawo min abincin nan in kin zo da abincin nan Allah ya ce yana gaishe ki mala'ika jibrilu ma ya ce in ƙara saƙon gaisuwansa shi ma yana gaishe ki sai ta saki baki ta ce ya rasulallah yanzu Allah ya ce kadija Allah Allah ya ce kadija ya kira sunana ni yanzu Allah ya kira sunana ma'aikin Allah ya ce wallahi Allah ya kira sunan kiyama sai a gaishe ki ka kalli yadda take jin daɗi to ina ga a ce yau kina cikin makusanta Allah wasabiquna sabiquna ulaiikal muqarrabuna in kika zama cikin asabiquna fa kina cikin makusanta Allah to Allah zai kyale ki haka nan Allah ya ce fi jannatin fi jannatin na'im Allah zai saki a gidan aljanna gidan aljanna mai ni'ima Mai wa Allah mun gane kun gane karatun to tafsirin mu ne wa kenan jama'a in Allah ta'ala ya kai mu gobe sai mu ƙara daure akan waɗannan ayoyi sai kuma mu shiga ayoyin gaba sunnatun min al-awwalina insha Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙon Allah duk abin da muke karantawa na daidai Allah ya ba mu lada a kansa wanda muke kuskurewa kuma Allah ta'ala ya yafe mana kuma Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muke ji Allah ya sa ilimin mu ya mana amfani domin shi ilimi hujjatul laka ne au alayka ko ki zo tafsiri ki ji wa'azi ki aiki da wa'azi ki ƙara kusantar Allah ko ki zo tafsiri ki ji wa'azi ki watsi da wa'azin ki manta da shi to in kin yi aiki da ilimi sai ya zama hujjar da za hujjar da gaban Allah ki shiga aljanna in kika ji ilimi kika kike aiki da ki sai ya zama shine hujjar da za a kafa miki a jefa ki wuta Allah madaukakin sarki ya tsare mu Allah ta'ala ya datar da mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ya Allah muna roƙonka karfa mana asiri duniya da lahira ka sa mana albarka duk mata da suke da wani buri na alheri Allah ya cika musu masu neman jari Allah ka ta'ala ka ba su masu neman mazaje Allah haɗa su da masu albarka masu neman su zauna lafiya da mazajen Allah ya zaunar da su lafiya da mazajen su masu neman haihuwa Allah ta'ala ka ba su haihuwa mai albarka Allah ka ba su haihuwa mai albarka wannan gari na kuntuwa Allah ka raba shi da dukkan sharrukan zamani ka raba shi da kidnapping ka raba shi da duk fitintunu shugabannin wannan gari Allah ta'ala ka sa musu albarka Allah ka sa musu albarka Allah ka zaunar da mu lafiya Allah kuma an ta amartana bi du'aika wa wa'atana bi ijabatika faqad da'anaka kama amartana fa ajibna kama wa'atana ya zal jalal wal ikram innaka la tukhlifil mi'ad hasbi Allah wa ni'mal wakeel walhamdulillahi rabbil alamin